Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Mabiya addinin Kirista faɗin duniya sun yi murnar Kirsimeti ta bana inda shugabannin siyasa gargajiya da na manyan majami'u ke kira ga tausayawa juna musamman ma sassan Najeriya da ke tsakiyar fitinar rasa rayuka da dukiya. A yayin da gwamnoni da sauran manyan npdp suka tara shugaba Jonathan sama da naira miliyan dubu ashirin da ɗaya don kamfe, Janar Buhari ya ce talakawa sun tara masa sama da naira miliyan hamsin da hudu hudu ta wani asusun bankin First Bank. Ba kamfanoni gare ni ba, ba ni ke da ministries ba, ba za ta yi ba in tara mutane in ce su kawo kuɗi. Yayin da PDP ta ce 'yan APC sun kulla makarkashiyar hallaka gwamna ɗan kwambo a kashere. dan takarar APC Inuwa ya ya ce san ba haka lamarin yake ba. Ba a ga makami ba, mutum ya kama cewa akwai makami ya kama mutane ya rike su. Aguna ban ga dalili ba. Ƙungiyar Fulani Miyatti Allah ta kushe 'yan kautal hore da cewa sun auka siyasa da fakewa da wakiltar Fulani. Miyatti Allah Katul ba ƙungiya ce wanda aka gina ta kan manufofi na siyasa ba. ba. Martanin sakataren miyatti Allah Baba Usman Ganjarma, Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Kuma kamar yadda kuka sani mun sake komawa ne jaskwata yamma da bauchi. inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. Bari in miƙa ku ga Zainab. to um, har yanzu dai muna kan maganar sojoji mun fahimci cewa akwai sojojin gona wato waɗanda za ka gansu sun sa kakin soja ne amma ainihin su ba wai sojojin kwarai ba ne ba ka ganin waɗansu irinsu ne suke shiga muku a wuraren kunnan mr um, daliop eh, haka <coughs> mun sha ji amma in dai har soja zai bar wani haka kawai ya sa uniform nace kuma ba doki wani mataki a kai ba to wannan akwai damuwa akwai damuwa su da dama mun ji haran kama wasu sai su ce ba ba ainihin soja ba ne to in ya fada haka a da 'yan ba za mu ji abin da an yi mushi ba kaga inda ce ana doki mataki akan irin wani mutane da dole wani abun zai daina sai yana nuna mana kama wasu sojojin sukan sayar da uniform nasu su samu kudi hakan saya su ne to kayan irin wannan bai kamata ma bar su a cikin a cikin aikin soja ba so gaskiya ne na kira da karfin murya cewa shugabannin sojoji su dinga cikin masoyaki masoyakinsu saboda a magance irin wani abubuwan alhaji baɗejo kana shugabantan wannan kungiya ta kuta kautal hori wato a nan ƙasa kun iya tantance wato hanyoyin da rayun shanun nan sukan iya fita da su da inda suke kaiwa da kuma waɗanda ma suke saya ne in ma sayarwa ne da kuma inda da ake kai shanun nan e wato satan sanu akwai lokacin da ya zamanto gama gari a duk fadin najeriya gaba ɗaya zan ce kowane bangare ana satan dabbobi amma wato satan dabbobin nan wani area ne wanda gaskiya fi lahi wanda yake duk abinda mutum ya ce zai yi magana a kai sai dai ya yi magana ya bartana. nan ya kamata a sani saniya dai in mutum ya sata saniya ba wai zai je ya dafa saniyan nan a ɗaki ya cinye ta ba da shi da iyalinsa za a saci saniya dubu ɗaya saniya ta ɓace ɓat ya kamata a gane a suwaye masu yan dabbobin nan tukuna na farko ni a ɗan ƙaramin na fahimta akwai lokacin da aka ta kama wasu dabbobi karsanta akwai kasuwannin dabbobi a najeriya nan wanda sun yi kaurin suna nan ake kai dabbobi a je asar idan aka ɗebo sanu daga can ta su mina akwai ɓangaren da za a kai in an ɗebi dabbobi daga nan filato akwai ɓangaren da za a je asar to wannan mutanen da suke satan dabbobin nan gaskiya fi layi suna taimakawa domin fitina ta ci gaba domin in fitina ta kare ai satan sanun nan ya kare kenan tunda su sana'ansu ne na satan dabbobin nan amma ni duk laifin gaba ɗaya na ɗora wa hukumomi ne wato masu binciken masu laifi me yasa na ce na ɗora musu ne ya kamata sanan nan fa in aka ɗebe su a gari za a kai su kuma duk shanun da aka ɗiba na tabbatar da cewa ana kai ma hukumomi labari cewa an sata sanu wuri kaza akwai eh, guraren binciken kayan masu laifi misali a gurare daban-daban a ko'ina a faɗin ƙasar nan a hanyoyi akwai sojoji akwai 'yan sanda sanun nan idan za a yi da su na lagos ne kwanakin ba mun kama wasu dabbobi a lagos in har za a yi da su lagos checking point nawa za su wuce tsingayen nawa za su wuce kafin su kai ga sai da wa'annan dabbobin nan kuma akwai mahauta wanda suke na musamman wa'anda suke sayan irin wa'annan dabbobi wanda in aka ɗibi dabbobin nan nan za a je a kai a je a sai da wa'annan dabbobin yawa jama'a alhamdulillah mutanen filato sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba allah mun gode kai filato ka zaman lafiya Allah kuma ya gidan rediyo amma abun mamaki ya kamata har in ana so a taimakawa ƙasa isa kamar zargin da nake cewa hukumomi ba sa aikinsu an ɗiba sanu ɗari sun ɓata an ɗiba ɗari uku sun ɓata an ɗiba dubu goma sun ɓata an ɗiba dubu talatin sun ɓata haba ai wata rana ina je to masu sanu ma ana iya sace su bayan dabbobin sun kare domin abun mamaki ne ya kamata a tsaye da wannan al'amuran duk inda aka ɗibi dabbobin nan ba wai ana sai a kasuwanni ake sai da wannan dabbobin ya kamata ma kuma gwamnati ya kamata ta tantance kasuwannin da ake da su na dabbobi guda nawa ne kuma su waye su gabanin kasuwannin nan barayi ne suke shugabantar kasuwan dabbobin nan ko ko a'a mutanen da suke shugabantar wa'annan iri wa'annan kasuwannin eh, dabbobin an yadda da su in an yadda da su kuma to me yasa za su bar dabbobi na sata su shigo wannan gurin don sanun ba wai ana sai da su a bayan fage bane dole ne in aka ɗibi sanu sun kai 200 300 dole a kai su babbar kasuwa to ya kamata wannan abubuwan fa dole a tashi gwamnatoci su sa ido akan wannan al'amarin ko kuma jami'an tsaro su ne wannan al'amarin ya rataya a kansu bayan in mutum ya je ya ɗobi dabbobi eh, biyar ya je ya sai da su ha ai to zai iya mallakan kowane irin makami ma tunda makamin ne in ya ɗebi dabbobin don ya je ya mallaki makami ne ya kamata a duba wannan bangaren dabbobin nan lalle ana sata su mun sani kuma mun sani wasu kasuwanni suke sayan wa'annan dabbobi kuma akwai ainihi masu wanda ake kawo musu irin wa'annan dabbobi domin su rika saidawa wannan abun dubawa ne abun a tashi tsaye domin magance shi wato ka eh, nuna gazawan gwamnati a wannan bangare ku a matsayinku na al'umma waɗanda kun san kasuwannin nan kun san mutanen nan me kuke yi don ganin kuma kun taimaka koma don akwai waɗanda kila kamar a ce kwanan nan akwai wani da ya zo yake kama barayi a dazuzzuka yana miƙa ma hukumomi ku a matsayinku na shugabanni waɗanda kila kuna hulɗa da al'umma me kuke yi na ganin cewa tunda gwamnati ba ta yi ba ku za ku yi wato uh, makin dunkule magana biyu guri guda zan kuma ba ki amsansu ko kuma zan fayyace miki wani abu a ciki kin ga yanzu misali kamar kwanakin baya ni kan kaina na kama saniya 900 eh, an kamo wannan dabbobi 900 wanda na zo na saida an kama barayin wa'annan shanun an gabatar da su ga wurin 'yan sanda bayan an gabatar da su wasu ma ba su kai kwana biyu ba a wurin 'yan sandan nan sun tafi an ta karban kudade manya-manyan kudade a gurarensu an kyale su dabbobi kuma wanda aka samu a guraren nan an kawo dabbobi ne daban-daban daga gurare daban-daban an har hada a wannan gurin kin ga ai iyakan ƙoƙarinmu kenan in ma mun tashi mun nuna wa suwaye ba mu da 'yan sanda ba mu da soja ba mu da kotu hukumomin nan su ne abin ya rattaya a kansu wani duk abin da wani ya yi a najeriya ya taimaka musu ne aikin su ne bai ma kamata a taimaka musu amma tunda ana bukatan gyara kasa saboda su gabanci a taimaka a kama irin wannan to an kama irin wannan dabbobin kuma dabbobin da muka kama kwanakin baya ɗin har akwai wanda ba a ma ɗiba wa'annan dabbobi ba sai da aka kashe rayukan mutane kafin aka ɗibi wa'annan dabbobi kuma masu dabbobin nan sun zo sun tabbatar da cewa dabbobinsu ne wani zai zo ya ce wannan ba a ɗiba dabbobinsa ba sai da aka kashe mai kiwo wannan ya ce kaza amma daga ƙarshe mutanen nan sun koma sun zo kuma suna ma wa'anda dama suka taimaka wa 'yan sanda suna musu barazana za mu kashe ku kuma har ma daga cikin mutanen da suke kirkira cewa za a kashe an kashe mutane guda biyu gobe wa zai tashi ya je ya sake gaya ma 'yan sanda ya sake ba su labari kin ga kusan business ne za a buɗe wa 'yan sanda menene business harka ne na kuɗi tunda in an kawo belin nan da sauransu magana ne na kuɗi wanda wannan abun ya kamata ba har yanzu ni ina mamai cewa ya kamata a bincika harkan nan kwarai da gaske domin abin takaici ne kin gani nan duk wani kokarin su gaba ya tsaya babu abin da zai sake yi allazi wahidu Rabbana mana guda sau sai mana Lalle kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. da bai ba To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraren dattawa muka zo babin sauraren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wani babban likitan da akan tuntuɓa wato konzaltan ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka mai suna Dr. Harold Daniel. da kuma wani matashin dattijo shugaban wata kungiyar matasan arewacin Najeriya ta Northern Summit Group, Malam Ibrahim Garba Wala. Da farko dai ga Dr. Harold Daniel. Assalamu alaikum, ‘yan uwana na arewacin Najeriya. Sunana Harold Daniel, an haife ni kafin Najeriya ta sami independence. Lokacin independence a 1960 mun yi murna sosai domin mun sami 'yancin kanmu. lokacin muna yara ƙanana amma abin da muka ji daga wajen shugabannin ƙasanmu sun ce mana mu je makaranta mu yi ƙoƙari domin mu taimaki ƙasanmu ta zama kamar sauran ƙasashe a duniya. Mu abin da ya fi damu mu kenan lokacin da muke girma mu je makaranta mu yi ƙoƙari mu zama likitoci mu zama injiniyoyi mu gama wannan karatun sannan mu zo mu taimaki 'yan uwanmu. Amma kafin mu kuma mu je mu gama karatu mu sami ilimin da ya kamata mu taimaki ƙasanmu yawancinmu da muka gama sai muka ga cewa ƙasanmu ɗin ba su ma san abin da muke son mu yi da 'yan siyasan da masu mutane da yawa dai suna da abubuwan da suke so ci gaba da gina ƙasanmu ba abin da ya dame su ba najeriya mun yaƙi mun gama yaƙi mun da mun sasanta da mutanen kudu amma duk da haka ba mu sami cin gaba a ƙasanmu ba maimakon mu dubi abin da fi mu yi wanda zai sa mu gina ƙasar mu sai muka shiga kuma maganan nuna bambanci akan addini wato kamar dai kullum muna neman abin da za mu yi ya ɓata kasanmu maimakon mu neme abin da za mu yi domin mu gina ƙasar mu lokacin maganan tashin hankali maganan addini a najeriya na an fara a 1970 ne abu kaɗan sai a je an yi tashin hankali a nan a musulmi da krista suna tashin hankali a nan musulmi da krista suna kashe-kashe a can wannan abin ya dame mu sosai mu waɗanda aka ce mana da muka sami independence cewa mu je makaranta mu yi karatu sannan mu fito daga makaranta mu zo mu taimaki ƙasar mu ce girma to yanzu dai maganan musuluncin nan da addinin krista a najeriya ya kai inda ya kamata mu dubi abin da muke son mu yi da mu da kuma mu addinin krista da addinin musulunci ba daga najeriya ba ne suka zo koya mana aka yi ko kai krista ne ko kai musulmi ne wannan addinin koya ne ka yi waɗanda suka zo suka koya mana wannan addinan su zamansu suke yi lafiyayye a ƙasansu mu wannan addinin krista ya zo ne daga turai mutanen turai ne suka samu wannan addinin sannan suka zo suka bayana mana musuluncin kuma ma haka ne daga saudi arabia ne ta zo su sun zo sun koya mana amma mutanen turai suna zaman lafiya da musulmi da krista a turai suna zaman lafiya abin da ya dame su su gina kasansu. don sun san in sun gina kasansu. kowa a cikin wanda yake su za a biya musu bukatansu middle east akwai tashin hankali amma inda musulunci ya zo mana a saudi arabia da sauran kasashen musulmi su ba su da wannan tashin hankali ba wai a saudi arabia ba wai ba krista ba ne ko kuma masu bin waɗansu addinai suna da su amma sun san yadda za su zauna tare su yi aiki tare su haɗa hannunsu su gina ƙasashensu to yan uwana zan tsaya dai a nan yau na fata za ku ji kiran da nike yi na gode shi ma matashin dattijo malam wala ya ce lallai fa a yi duk abin da ake iyawa don shawo kan 'yan boko haram kuma su ma sassauto mana sunana ibrahim garba wala shugaban northern summit group an kai ga mutum bai iya bauta kana masallaci kana tunanin me ke iya faruwa cikin masallacin nan kana coci kana tunanin me ke iya faruwa cikin cocin nan shin ina maganan bauta muna so ne dan allah tsakani da allah daga shi shugaban wannan kungiya a jama'atul ahlus sunna lil da'awatul wa jihad dan allah ku yi haƙuri a matsayin ku na musulmai wadda babu wadda yake shakkan matsayinku a addini amma a yi haƙuri yadda annabi ya yi kira ga mu yi haƙuri ka mai haƙuri mai hakuri babu kalamai da zan iya amfani da shi fiye da wannan ku dubi yanayi da mutane suka tagayyara yadda mutane al'umman najeriya da al'umman musulmai da kuma kristoci da kuma 'yan arewa gaba daya yara da suke makarantu na jami'a da wadda suke makarantu na firamare mata da suke barin ciki saboda firgita mazaje da suke da ba cikakken lafiya dama ga kuma matsayin talauci da yunwa an kai ga mutum yakan yanki jiki saboda firgita na irin wannan tashin bama bamai da bindu madugogi da ake amfani da su ya kai ga cewa mutane suna mutuwa ba ma tare da ana ɗauko waɗannan alƙaluma a bayyana duniya ta sani bane mutane hatta dabbobi suna firgita a lokacin da wannan abu ya faru so saboda haka jama'a dan Allah muna roƙon ita wannan kungiya ta yi hakuri da Allah ta koma kujerar a sulhu duk da ta wannan lokaci an san ina suke to yan Niger Delta wa ke iya isa kai tsaye inda suke ai cikin sun nemi tsibiri ne can cikin ruwa da wasu wurare can cikin jeji suka buya wadda isa wurin su lallai sai ko an shirya sosai an yi gangami an shiga amma kira da aka yi ta yi ne yasa suka fito daga jejin suka ce sun amince waɗannan su ma ƙungiyar nan na Boko Haram da ake magana su ma kansu suna cikin wani wuri ne wadda ba wai an ce ko ba su aljani ba suna nan suna saurare idan yau yau ta gamsar da su suna iya fitowa a baya can ai sun amince sun taho so saboda haka ina ganin akwai wani abu da yake da kama da siyasa da kama da wani rashin gaskiya a cikin wani al'amari dan Allah kira da muke na a zo a zauna a sulhu a kujerar sulhu ba fa muna cewa a taho ne kawai a gayar ta haka ba dole sai an shimfiɗa sharuɗa da suka cancanta menene sharuɗa na ɗaya tukuna daga ko ina sai sun shimfiɗa e abubuwan da suka zama sun gamsu da shi wadda sun san akwai ya tabbatar da tsaron su haka kuma gwamnati ita ma ta shimfiɗa ta sanda me ya kamata ta yi sannan a nemi shaidu wadda suke da mutunci da kima ba lallai ba ne ya zan cewa 'yan najeriya ne ko da wasu shugabanni ko kuma wasu mutane ko wata kungiya da suke da tasiri a duniya ko kuma afirka ta zama ta shaida da cewa e wannan sharuɗa da aka shimfiɗa na in muka fito babu wasa da hankali menene wasa da hankali kada mu kungiyar ah, ta taho ta zo nan a zo a ce a ah, ai ga su nan a zo a kewaye su yadda irin irin buri da eh, wato ah, jami'an tsaro ke da shi na su su ga cewa sun ce sun cim ko sun kama kaza idan aka haka to an saba ka'ida in dai har an amince wa lallai wannan matsalar ta zama ta yi tsamari menene tsamari an kai ga cewa lokacin da jami'ai suke aiki babu bin tsari na ka'ida yadda za su iya tsame wadda suka san tabbas e mutumin da suke nema ne da su bambanta shi da wadda ba shi suke nema ba sun kai ga kawai suna kamu ne ko suna kai hari na kan mai uwa da wabi. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan jikon sai kuma wani satin idan Allah ya kai.